The horror of what happened here must always be remembered. It cannot be denied. It must be taught. History must be learned. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris kenan muryar ta na rawa yayin da take kwatanta abin da ta gani a cikin sansanin ajiye bayin ta ce tilas ne a tuna da firgicin da ya faru a nan ba za a iya hanawa ba tilas ne a koyar da shi tilas ne a koyi tarihi yayin da ake zagayawa da kamala harris da mai gidanta dog emhoff tana yawan girgiza kanta saboda yadda aka musgunawa bayi a daidai wurin da suke tafiya akwai lokacin da uwar gida harris ta ɗan tsaya ta goge hancinta ta shaƙi iska musamman lokacin da aka nuna mata kurkukun bayi mata a cikin jawabinta ta ƙara da cewa they were kidnapped from their homes they were transported An sace su daga gidajensu, aka kwashe ɗaruruwan mil ana tafiya da su, ba su da tabbacin inda suka dusa, sai suka zo wannan wuri mai ban tsoro. Ta ce wasu sun mutu da yawa kuma sun yi yunwa kuma aka azabtar da su. An yi wa wasu mata fyaɗe kafin a yi tafiya da su na dubban mil daga gidansu domin a sayar da su ga wasu da ake kira 'yan kasuwa, a kai su Amurka zuwa Karibiya don su zama bayi. Shin ko mai mataimakiyar shugaba Kamala Harris ta gani wanda ya jijjiga ta haka tambayar da na yi wa malam abubakar garba usman dan jarida kuma masanin tarihi kenan idan in ka shiga wurin kaga cewa ga kan na ake tafiyar da mutane zuwa su je su yi bauta bautan dole bautan tilas gaskiya akwai takaici kwarai da gaske ranar da na shiga wurin bayan da za yi dole sai na yi hawaye kuma na yi hawaye saboda su suka zo turawan ingila suka gina abin da ake ce mai dangion dangion wato kurkuku ne mai duhu kwarai da gaske idan in mutum na wurin baya gane wani dan wasu ma da ke kusa da shi baya gane ko mutum na kusa da shi sai mai shi ya taba shi bayan haka suka gina wani wuri kuma da ake ce mai da point of no return inda ake bin inda ake daukan bayin ake sa su cikin jirgi da mutum ya gara ya kai da point of no return ma'anan shi inda zaka baka iya dawowa ko an saki kama ba za haka ya dawo don kan aka gina wurin mutum bai samun dama ya dawo da mutum ya yi rigima sai dai ya fada cikin ruwa ya hallaka ko kuwa a'a ya yadda a sa shi cikin wannan jirgi a tafi da shi ya je ya wannan bauta na dole to kaga kan da aka ci zarafin dan adam kenan uwar gida kamala harris ta kawo batun diyya ga kasashen da aka kwashe jama'ar su zuwa kasashen waje domin cinikin bayi ba sakataren jam'iyyar cpp na yankin ashanti kuma masanin tarihi malam isa abdulsalam ya ce amurka ta yi laifin cinikin bayi ba ba domin haka ba lalle bane ta yi batun diya ba amma ba za ka masa ma american ta compensate ba domin kasar american ba ta da history kaman ta yi slavery slavery da kanshi da aka yi na cinikin bayi turawa na kasan europe suka yi so shi muna kira wasu kasa kaman da dutch da british da german su ne muke ganin kasan ne ke asalin su suka zo kasan afirka suka suka hasasa wanga sai da sayarwan bayi a afirka so shi ina ra'ayin gaskiya ya kamata a duba a ba wani tallafa ma afirka wani kudi na compensation wanda yake yake zai kawo mana kwanciyar hankali amma in american da su taimaka mana wannan abu da ya mu da dadi amma ba za mu ce kamar kasa american da kanta ta yi ba domin a tarihin mu kasan mu na gana ko Afirka ba wani tarihi ne gurawa ai american su zuwa Afirka suke wannan sai bayi war gida Kamala Harris da ita ce mataimakiyar shugaban kasar Amurka bakar fata na farko da ta ziyarci wannan sansanin ajiyar bayi na Cape Coast Idris Abdullahi Bako sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana